sai da Khadija ita ce ta ɗauki dukiyarta da duk wani abin da ta mallaka da ita kanta ta ɗauka baki ɗaya ta baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ga dukiya ta riƙe na baka a je a yi addini yanzu gashi wannan addinin muna tunƙaho da shi muna jin daɗi muna cewa muna jin ta sanadin wannan addini insha Allahu za mu samu tsira gobe kiyama ko manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa da ba don dukiyar sai da Khadija salamun Allah da takobin surikinta Imam Ali alaihi salam ba da wannan addinin bai tabbata ba manzo Allah sallallahu alaihi yana farin ciki da farin cikin sai da Khadija salamun Allah haka yana bakin ciki da bakin cikinta wata rana a wata matata za ta wuce manzo Allah sallallahu da sahabbai suna zaune sai aka ga ya miƙe sai sai bayan matan nan ta wuce manzo Allah sallallahu ya zauna sai sahabbai suke tambayar shi ya rasulullah mun ga ka miƙe sai yake cewa ba ku ga wance ta wuce ba aka ce ya ce to daurin dan kwalanta irin na sayyida Khadija ne miƙe wanda ya miƙe ne domin girmama wannan daurin dan kwalin ku duba irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi shi kanshi yake son sayyida Khadija da yadda yake girmama ta ba ma ita ba a'a wata ce ta zo wucewa ta yi ɗaurin ɗan kwali irin yadda take yi amma irin girmama da yake mu manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance a gida yakan matansa yakan yi masu misali da sayyida Khadija yace sayyida Khadija ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza yana faɗin martabobinta da darajarta sai wata rana sai matarsa Aisha sai irin kishin nan na mata sai ya motsa sai ta ce haba ya za ka dami mu da maganar wance wadda ga Allah ya sauya maka da wadda ta fita haka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take ya fushi ran shi ya ɓaci ya ce mata ba a sauya mani da wadda ta fi Khadija ba ya ce Khadija ta so ni lokacin da kowa ya ƙi ni ta ba da dukiyarta lokacin da kowa ya hana ma. ta zauna da ni a lokacin da aka guje ni manzala sallallahu sai da kwana talatin aka yana wannan fushin kullum sai ya zo ya gaya mata khadija ita ce kaza kai ita ce kaza ita ce kaza